Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Hausa VOH ne yake magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya. Muna kuma dauke da shirin na duniyar mu a yau. Bayan su kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma muna dauke da shirin nan na amsoshin fikihu. sai kuma shirin afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirye-shiryen namu na wannan safiyar waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamo ku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu turare za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz talatin, shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin da uku zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi wato karfe shida da minti ashirin da uku. zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya, Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci, jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo maku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu jiragen yakin isra'ila sun kaddamar da wasu hare-hare da jijjifin safiyar yau a kan yankin zirin gaza jami'an tsaro a ƙasar birtaniya suna gudanar da bincike a kan kunna wuta da aka yi a cikin wani masallaci a birnin manchester firaministan ƙasar iraki ya gana da shugaban majalisar tsaron ƙasa a ƙasar iran to yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke jiragen yakin isra'ila sun kaddamar da hare-hare a yau a kan yankin zirin gaza da ke palestino tashar rasha ta ta ba da rahoton cewa jiragen yakin na isra'ila sun kaddamar da hare ne da jijjifin safiyar yau a kan yankin hani yunus wanda yake cikin zirin gaza tare da rusa wasu wurare mallakin dakarun kasa rashin soja na kungiyar hamas kamfanin dalancin labaran safa ya ba da rahoton cewa jiragen yakin na isra'ila sun kaddamar da wasu hare haren a yau a yankin rafa da ke kudancin zirin gaza inda 'yan gwagwarmaya suka mayar da martani da makamai masu linzami a kan jiragen duk da cewa ba su iya kakkaɓo su ba gwamnatin yahudawan isra'ila dai ta ce ta kai harin ne sakamakon harba wani makami mai linzami da ake jiya daga yankin zirin gaza zuwa wani sansanin yahudawa 'yan shawarwari zauna da ke kusa da yankin na gaza wanda ya yi sanadiyar jikatar yahudawa shida firaministan kasar iraki mustapha alkazimi ya gudanar da tattaunawa tare da shugaban majalisar tsaron ƙasa a kasar iran admiral ali shamkhani tashar al'alam ta ba da rahoton cewa a yan tattaunawar da ta gudana tsakanin alkazimi da kuma shamkhani a daren jiya lahadi a birnin tehran bangarorin biyu sun tattauna akan muhimman batutuwa waɗanda suka shafi batun tsaro tsakanin iran da iraki shamkhani ya bayyana ayyukan haɗin gwiwa na tsaro tsakanin iran da iraki da cewa suna gudana kamar yadda ya kamata duk da cewa wannan ba zai hana samun wasu matsaloli nan da can ba ya ce ɗaya daga cikin matsaloli da ya kamata a ɓangaren biyu su mayar da hankali a kansu shine batun tsaron iyakokinsu da kuma ƙara sanya ido akan duk wani abin da zai iya kawo matsaloli a kan iyakokin shi ma a nasa ɓangaren firaministan ƙasar ta iraki mustapha alkazimi ya yaba da irin gagarumin gaban da aka samu a dukkanin ɓangarori tsakanin iran da iraki inda ya jaddada cewa ɓangaren biyu za su ci gaba da kara matsakaimi wajen bunƙasa alaƙarsu da kuma tunkara duk wani abin da yake a matsayin barazana gare su musamman ta fuskar tsaro an fara gudanar da bincike akan canna wuta da aka yi akan wani masallaci da ke birnin manchester a ƙasar birtaniya jaridar guardian ta kasar birtaniya ta bayar da rahoton cewa 'yan sanda sun shiga gudanar da bincike akan sanya wuta da aka yi akan wani masallaci na musulmi a daren asabar ta gabata a birnin manchester rahoton ya ce an sanya wutan ne da daddare banda musulmi da suke gudanar da harkokinsu a wurin suka bar wurin inda aka saka wuta wadda ta yi sanadin jawo gobara a masallacin musulmi da suke tafiyar da al'amuran masallacin dai sun yi godiya ga jama'ar da suka bayar da gudunmawa wajen kashe gobarar da ta auku a masallacin ana so bangaren 'yan sanda a birnin na manchester suna ganin cewa harin yana da alaka ne da wasu waɗanda suke da aƙidar ƙeya da addinin musulunci kuma sun sha alwashin ɗaukar dukkanin matakai na bin kadin lamarin domin gano waɗanda suke da hannu wajen gurfanar da su a gaban kuliya farfesa richard bensel wani masani akan harkokin siyasar ƙasa da kasa a kasar amurka ya bayyana cewa farin jinin joe biden wanda yake da shi a tsakanin amurkawa ya rugu matuƙa bayan janyewa da kasar afghanistan a zantawar da da kamfanin dalancin labaran igna na ƙasar iran farfesa richard bensel ya bayyana cewa ko shaka babu farin jinin joe biden ya rage a tsakanin amurkawa ya ce matakin janyewar da amurka ta ɗauka da ƙasar afghanistan da kuma yadda aka aiwatar da hakan a cikin kankanin lokaci ya baiwa kowa mamaki kowa da cewa joe biden ya danganta hakan ne da matsalolin tattalin arziki da kuma asarori da amurka take samu sakamakon hakan farfesa bensel ya ce abin da ya fi ɗaukar hankali dangane da janyewar amurka daga kasar afghanistan shine yadda suka janye ba tare da sun yi wani shiri na taimaka ma al'ummar kasar afghanistan domin su tsaya akan kafafunsu ba ta fuskoki na tsaro tattalin arziki da kuma kyautata rayuwar jama'a a ƙasar domin kuwa kasantuwar amurka afghanistan ya sa kasar a cikin manyan kalubale a dukkanin bangarori na rayuwar al'ummar ƙasar firaministan ƙasar iraki mustapha alkazimi ya gudanar da tattaunawa tare da shugaban majalisar tsaron ƙasa a ƙasar iran admiral ali shamkhani tashar al'alam ta ba da rahoton cewa a yan tattaunawar da ta gudana tsakanin alkazimi da kuma shamkhani a daren jiya lahadi a birnin tehran bangarorin biyu sun tattauna akan mahimman batutuwa waɗanda suka shafi batun tsaro tsakanin iran da iraki shamfani ya bayyana ayyukan haɗin gwiwa na tsaro tsakanin iran da iraki da cewa suna gudana kamar yadda ya kamata duk da cewa wannan ba zai hana samun wasu matsaloli nan da can ba ya ce ɗaya daga cikin matsaloli da ya kamata bangaren biyu su mayar da hankali a kansu shine batun tsaron iyakokinsu da kuma ƙara sanya ido akan duk wani abin da zai iya kawo matsaloli akan iyakokin shi ma a nasa bangaren firaministan kasar ta iraki mustapha alkazimi ya ba da irin gagarumin cigaban da aka samu a dukkanin bangarori tsakanin iran da iraki inda ya jaddada cewa bangaren biyu za su ci gaba da kara kaimi wajen bunƙasa alakar su da kuma tankara duk wani abin da yake a matsayin barazana gare su musamman ta fuskar tsaro to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan To a gida Abdullahi Salihu Usman ka zana ɗauke da labaran duniyar. A yanzu kuma za mu kai ga taskar mota shi da shi inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da bita a kansu da yadda allah ya shirin namu na yau dai zai dubi ne akan ziyarar da firaministan ƙasar iraki mustapha alkazimi ya kai kasar iran tare da bita kan wannan ziyara da kuma kallon abubuwan da ta kunsa ta mahanga daban-daban da fatan masaurare za a biyo musamman a hankali domin jin cikakken shirin. ranar jiya lahadi ne dai firaministan kasar iraki mustapha alkazimi ya isa birnin tehran na kasar iran domin gudanar da ziyara aiki inda kuma ya gana da manyan jami'ai na gwamnatin kasar ta iran bayan isarsa a fadar shugaban kasar iran ibrahim ra'isi a jiya ya samu gagarumar tarba bayan gudanar da farati na ban girma da kuma tarbasa da aka yi a wurin da gudanar da tattaunawa ta tsawon sa'o'i tare da shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi a fadarsa da take birnin tehran a yayin gana wadda ta gudana a tsakanin mustapha alkazimi da kuma ibrahim ra'isi a birnin tehran sun tattauna batutuwa da dama waɗanda suka danganci alaƙa tsakanin ƙasashen biyu daga ce kuwa har da bunƙasa wannan alaƙa a tsakaninsu baya ga hukuma sun tattauna batutuwa da suka shafi yadda za a kara bunƙasa alakoki na tattalin arziki da cinikayya da ke tsakanin ƙasashen iran da iraki musamman ma ganin cewa ƙasar iran tana da gagarumin tasiri a kan ƙasar ta iraki ta fuskoki na cinikayya da akan shigar da kayayyaki da dama waɗanda ake samar da su a ƙasar iran zuwa cikin ƙasar iraki cikin sauƙi ba tare da wata matsala ba baya ga kuma an tattauna batutuwa da suka shafi samar da ƙarfin wutar lantarki wanda kasar iran din take baiwa kasar iraki kasantuwar cewa yankuna da dama na kudancin kasar iraki suna samun karfin wutar lantarki ne daga kasar ta iran wanda kuma hakan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda kasar iran take taimaka ma kasar iraki da su musamman bayan kifar da gwamnatin saddam hussein baya ga kuma tattaunawar ibrahim ra'isi da mustapha alkazimi ta taɓo batun ziyara arba'in wadda mabiya mazhabar ahlul baiti suke gudanarwa a cikin wannan wata inda mustapha alkazmi ya tabbatarwa gwamnatin kasar iran da cewa adadin mutanen da iraki ta kayyadewa iran na mutane dubu talatin waɗanda za su iya gudanar da wannan ziyara an rubanya adadin zuwa dubu sittin kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke ƙara danganta al'ummomin ƙasashen biyu sannan kuma sun tattauna batun janye visa ko kuma izinin shiga kasashen biyu inda mustapha alkazimi da ibrahim ra'isi suka tattauna batun suka kuma amince da janye visa a tsakanin kasashen nasu inda 'yan kasar iraki za su iya shiga cikin iran ba tare da visa ba kamar yadda iraniyawa za su iya shiga cikin kasar iraki ba tare da sun karbi izinin shiga cikin kasar ba baya ga kuma sun tattauna akan batutuwa waɗanda suka shafi harkoki na siyasa ta yankin da ma na duniya baki ɗaya da kuma wajibcin hada karfi da karfi a tsakanin kasashen biyu domin daukar matakai wajen tunkara abubuwa da suke a matsayin kalubale a gare su ta yadda hakan zai amfanar da su da kuma zama tsintsiya daya madaurin ki daya wajen fuskantar wani kalubale. to a daya bangaren kuma firaministan ƙasar iraki mustapha alkazimi ya gana da shugaban majalisar tsaro ta kasa a iran admiral ali shamkhani inda shi ma tattaunawa tasu ta mayar da hankali akan batutuwa da suka shafi tsaro da kuma yadda za su ci gaba da karfafa ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin su ɗaya daga cikin abubuwan da suka mayar da hankali a kansa shine batun ɗaukar matakai na tsaro a kan iyakokin ƙasashen nasu kamar yadda admiral ali shamhani ya jaddada wa mustapha alkazimi cewa ɗaya daga cikin abubuwan da suke cewa ƙasar iran ɗin to a ƙwarya shine yadda wasu 'yan ta'adda suka tare a yankin kurdistan na kasar iraki wanda yake iyaka da kasar ta iran wanda hakan yake a matsayin barazana ta tsaro ga kasar iran sai dai a nasa bangaren mustapha alkazimi ya jaddada wa iran din cewa iraki ba za ta taba yin kasa a gwiwa ba wajen daukar dukkanin matakai da suka dace domin tabbatar da cewa yankin kurdistan bai zama wani yanki wanda zai zama wata matattara ta 'yan ta'adda waɗanda za su rika barazana kan iyakokin kasar iran ba. to a nasu bangaren masana da suke bin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa suna ci gaba da yin sharhi da kuma bayyana mahangarsu dangane da wannan ziyara ta mustapha alkazimi firaministan ƙasar iraki wadda ya fara a jiya lahadi a ƙasar iran da dama da gasken masanan dai suna ganin cewa ci gaban alaka a tsakanin iran da iraki shine babban abin da ya haifar da irin wannan samun fahimtar juna a tsakanin ƙasashen biyu a wannan lokaci sabanin lokutan baya musamman ma a lokacin mulkin saddam hussein inda alaka ta yi tsami a tsakanin iran da iraki musamman ma da kasashen turawa da yahudawa suka yi amfani da saddam hussein din wajen daukan matakai da za su iya rusa kasar ta iran daga sai har da kaddamar da yaki na tsawon shekara takwas akan kasar iran da saddam hussein ya yi tare da taimakon amurka da sauran kasashen turawa da kuma wasu daga cikin kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya baya ga haka kuma tasirin kasar iran a kasar iraki yana da alaka da abubuwa daban-daban da suka shafi siyasa domin kuwa ko shakka babu bayan kifar da gwamnatin saddam hussein iran ta taka gagarumin rawa a siyasance a cikin al'amuran kasar ta iraki inda da dama daga cikin 'yan siyasar kasar ta iraki waɗanda suke tafiyar da lamurra bayan kifar da gwamnatin saddam hussein sana da alaka da kasar iran ta fuskoki daban-daban sannan kuma iran ta taha gagarumin rawa ta fuskacin tsaro a kasar iraki domin kuwa kasar ta shiga cikin mawuyacin hali musamman bayan bayyanar kungiyar 'yan ta'adda ta daesh wadda ta mame wasu yankunan kasar irakin sunan tabbatar da abin da take kira daular islama inda kasar iran ba ta yi wata wata ba wajen kafa runduna ta hashdi sha'abi wadda runduna ce ta al'ummar kasar iraki wadda runduna ce ta mayakan sa kai na al'ummar kasar iraki waɗanda suke bayar da kariya ga kasar tare da fatattakar 'yan ta'addan daesh wanda tsohon janar na kasar iran kasim suleimani shine bayar da gagarumar gudunmuwarsa wajen kafa wannan runduna kuma har yanzu tana a matsayin karfin kafa ga aikan ta'addancin da'ish a cikin kasar iraki sannan kuma bangaren zamantakewa al'ummomin kasashen iran da iraki suna da kyakkyawar dangantaka ta tarihi kamar da kuma al'adu da addini ya hada su a nata bangaren gwamnatin kasar iraki tana kokari a bangarori daban-daban da hakan ya hada da kokarin kusanto iran da kuma saudiya waɗanda suke da bambancin mahanga akan abubuwa da dama ta fuskacin siyasa da ta shafi yankin gabas ta tsakiya inda ƙasar iran ɗin ta yi lalemar habin da irin waɗannan matakai da ƙasar iraki take ɗauka domin tabbatar da cewa an samu fahimtar juna a tsakanin ta da kuma ƙasar saudiya waɗanda ƙasashe ne guda biyu da suke da matuƙar mahimmanci a yankin gabas ta tsakiya da kuma duniyar musulmi baya ga haka kuma iraki tana kokarin ganin cewa ta kusanto da fahimta a tsakanin iran da amurka to ma sai dai a nata bangaren iran tana ganin cewa wannan lamari ne mai matukar wuya domin kuwa kasar amurka tana ɗaukar matakai na nuna gaba da keya a kan kasar ta iran wanda iran ɗin ta tabbatar da cewa hakan abu ne wanda ke da matukar wahala matukar da amurka ba ta canza salon siyasar ta akan kasar ba da kuma janye irin takunkumai da take gagaba mata na tattalin arziki da kuma cinikayya da dama da gaske masanan da sun yi imanin cewa wannan ziyara ta mustapha alkazimi a kasar iran a daidai wannan lokaci wanda ya rage kimanin wata guda a gudanar da zabuka na 'yan majalisar dokoki a kasar iraki tana da gagarumin tasiri ta fuska siyasa a kasar ta iraki musamman ma ganin cewa da dama daga cikin jam'iyyu na siyasa musamman na mabiya masabar ahlul baiti a kasar iraki suna da kyakkyawar dangantaka da kasar ta iran wanda kuma su ne akasarin 'yan majalisar dokokin kasar ta iraki wanda kuma kowannensu yana da fatan ganin cewa ya samu kyakkyawar dangantaka da kasar ta iran bayan samun nasara ta zaɓe a kasar ta iraki to jama'a masu sauraro lokacin da muke da shi da ya riga ya riske mu dole anan zamu ja da zamu shirin sai a saduwa ta gaba da idan Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin mu dinkwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan tokar da ayi sare ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke taimako to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Murar jamhuriyar musulunci na Iran. Sunana Isa Musa wanda ake sai da shi Isa da daga nan Yamin. babban birnin Nijar. Ziyara da shugaban ƙasa ta Alhaji Bazoum Muhammad ya kai jihar Tilibiri. Allah ya sa alheri ce ga jihar Tilibiri da ƙasa ta Nijar. Kuma jawabi da yamma sojoji. Allah sa jawabi na zan kura da sojoji na gaba da gaba da yahi a koma baya. Allah ya ƙara kan gwiwa. Allah ya kare ƙasa ta Nijar da sauran ƙasashen duniya. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOH. Mai magana buba man jama'a bala shugaban kungiyar muryar jama'a na jihar Adama. Zan ba da ra'ayina a yau da cewa rahotannin da muke samu daga jihohin Zamfara da Sokoto da Katsina na nuni da cewa alal matakan da gwamnati take ɗauka na daƙile ta'addanci ana samun nasara. aka haka muna addu'an Allah ya ci gaba da taimaka gwamnati ta ci gaba da samun nasara akan yan ta'adda sai dai babbar magana shine abun da ke yawa zukatan wasu 'yan Najeriya me ya hana gwamnati ɗaukar irin waɗannan matakan a tsawon lokacin da 'yan da suka ɗauka suke cin karin su babu baka sai a daidai wannan lokaci wasu 'yan najeriya da yawa na danganta haka da alaka da siyasa musamman ma suna ganin jam'iyyar apc na son ci gaba da mulki ne a kakan zaɓe na 2023 tana amfani da wannan dama ne na murkushe ta'addanci domin ɗorewa akan karagar mulki muna fata dai allah dai ya sa gwamnatin inda gaske take allah ya zana da ƙasar mu lafiya da ma afirka baki ɗaya daga huwaye man jama'a balwa shugaban ƙungiyar mu da jama'a na jihar adama assalamu alaikum sashen hausa na biyu hausa barkan mu da warhaka mai magana lawali andu daga jamhuriyar nijar eh, ra'ayina yau zai tafi ne dangance da juyin mulkin da sojojin kasar suka wa gwamnatin demokuraɗiyya ko in ce zaɓaɓɓiyar gwamnati to a gaskiya wannan juyin mulkin bai zo mana da mamaki ba ganin irin yadda shi shugaban ƙasan yake ƙoƙarin ya yi zarce mun san da dama za a rina wai an saci zanin mahaukaciya ya kamata dai wannan ta zama izina ga shugabannin ƙasashen mu na afirka wanda idan suka zo kan madafun mulki to sun ɗauka kawai sai mahadika ture to a gaskiya ya kamata wannan ya zama musu wa'azi dukkanin wani shugaba ko zalunci ne kake ko kuma kana kama karya to ka san da za a wayi gari fa ba kai ba ne. Suna na abba ma'amidun baram daga difa a jamhuriyar niger karamar hukumar guduma da mazauni kasar libya birnin misrata eh gaskiya ne rufe layuka da aka yi a jihar katsina e wannan ya yi daidai tunda a jamfara ma an rufe kuma an ji labarin in sun gudo suna zuwa yankunan da ba a rufe layukan ba suna bugo waya ga yan uwansu su ma suna hita da fatan dai sauran jihohin da suke da rikici su ma za su rufe sai sai a kare gaba daya mai magana abu ma'amudin baram daga difa a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu ya Hausa sunana al'aziz Prezi daga da magaram a jamhuriyar Nijar. Yau ra'ayina shine akan kasashenmu na Afirka. Musulmanmu na Afirka ya kamata a ce malumanmu da shugabanninmu mu cika yawaita addu'o'i ga kasashenmu na Afirka a bisa kan munafukai azzalumai wanda ba su so su ga Afirka ta ci gaba a daidai wanga lokaci. Ya kamata a ce mun samu mun yi maganin wa'annan mutane munafukai akwai masu so su ga kasashenmu sun koma baya musamman ma kasashen turawa wannan tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ko masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai magana Lawan Alhaji Abbali wanda ke zauna a garsa jamhuriyar Nijar. Muna godiya da damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayukanmu. To ra'ayina a yau shine akan yajin aikin da likitoci ke yi a Najeriya. Yana da kyau gaskiya inda ana kishin talaka bai kamata a bari likita ya ci gaba da gudanar da yajin aiki ba tare da an kula da shi ba akan matsalolin shi. Saboda talaka ya da halin da zai hita wata ƙasa shi nemo magani. Kenan dole cikin ƙasa zai tsaya kenan in dai ana kishin talaka ya kamata a ce likitocin na an diba bukatunsu ko ba a biya musu duka ba a biya musu saura su kuma sai su yi hankuri su tausaya ma talaka su dawo su yi aiki ina godiya assalamu alaikum sashen hausa na bos tehran mai magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar nijar na ku daga nan maɗaɗe da magaram zan tsokaci a dangance da juyin mulkin ƙasar gine da aka yi to hakikanin gaskiya wannan yana da kyau shugabannin mu na ƙasashen afirka ya kasance musu izina domin ba komai ke ka juyin mulki ba illa rashin adalci ga ɗan shugabannin ƙasashen namu na afirka wanda idan suka hau kujerar mulki za su iya yin duk abin da suke su kuma in suna so su canza wa kundin tsarin mulkin kasashen su domin su samu zarciya kenan ko wannan ba adalci ba domin domin he da aka sauka ya hausa wannan ba ci gaba ne a harkar demokarasiyar kasashen mu na afirka da fatan wannan zai kasance musu izina domin allah ya kara kare gaba Assalamu alaikum wa ta'ala barkatu ta Hausa. Mai magana baba siniya garin noma da magaram. Allah Ubangiji ya ba mu kwanciyar hankali a kasashen man Afirka gabaki daya. A danganta da yanayin hargitsin wannan na wannan musamman a wannan rayuwar tamu ta yau da kullum. Saboda mutane suna tsokaci musamman 'yan tiranin wannan masu zuwa kasashen waje. Allah ya kawo matasa mu aikin yi. Allah Ubangiji ya buɗe mana gabaki daya kasashen man Afirka. barka Allah ka mana wadatar arziki ta ko'ina. Eh mai magana ba bai siniya daga nan garin noma a jihar da magaram tashi lahiya. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya.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 mu duba mu samu muku amsoshi daidai gwargwadon tambayar da kuka to um, a nan gabanmu dai tambayoyi suna da dama amma bari su ma mu dan zaɓi waɗansu waɗanda muke ganin cewa lokacin zai iya ba mu damar amsa su bisa yadda za mu iya kasancewa mun gamsar da masu tambaya ɗin wannan wani bawan allah ne yake tambaya kusan wannan tambayar ta kamar mun taɓa amsa shigenta a wasu shirye-shiryenmu na baya amma dai tunda tambaya ce kuma mun ga cewa mahallul ibtila ne mafi yawa mukan ba da muhimmanci ga tambayoyin da suke mahallul ibtila wato abin da ake nufi gurin da tabbas wani abu ne wanda yake yana yawan faruwa ga jama'a to ya kamata a ba da ƙarfi domin ya kasance mutane sun san wannan bangare din to wannan wata mace ce nan take tambaya cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ni mai shayarwa ce kuma ya kasance a lokacin da nake sallah yaron da nake shayarwa saboda kuka da yake yi sai na kasance na riƙe shi a hannu to nakan yi ruku'u na kuma yi sujada na kuma taso amma yaron yana hannuna to sai ya kasance ina yin ruku'un ina yin sujadan amma da hannu ɗaya to shin wannan abin da nake yi ban samu matsaloli ba dangane da sallatawa to wannan tambaya ce mai muhimmanci kamar yadda na faɗa mahallin iftila ne tunda akwai mata da dama musulmai masu yin sallah kuma suna cikin irin wannan hali yaro zai ta kuka to in suka ɗauke shi a hannu suka ce domin su hana shi wannan kukan ne amma kuma suna cikin halin sallah to fi sabilillahi irin wannan sau da dama akan samu waɗansu matsaloli matsalolin da suka bijiro na farko dai ita sallah a baci wadda ake so mutum a cikinta ya samu khushu'i wato ya zama ya fuskanci zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala tunaninsa kira'an da yake karanta alkur'anin da yake karanta yana halarto da ma'anar abin da yake karantawa to amma a yayin da ga yaro yana kuka ga yaro a hannu to wannan khushu'in fi ma labudda zai ragu ta wani bangarori da dama tunda ana yin sallar hankali ɗaya yana wajen sallar ɗaya kuma yana kan wajen yaro ɗin to wannan kenan abu na biyu kamar yadda ke ma kika faɗa da yaro a hannunki da shi kike ruku'u da shi kike sujada to ai wannan abu ne mai wahalan gaske kuma ya nuna cewa kenan ruku'un nan da da, hannu ɗaya kike ruku'u a kan gwiwar kike nan sujadan ma in kin tafi da hannu ɗaya kike taɓa ƙasa ke sujada ɗaya kuma ɗanki yana hannunki in haka ne in dai haka ne to fi sabila akwai giɓi. domin su ita sujjada ko kuma sallah in ana yinta yayin da mutum zai tafi musamman ɓangaren sujjada an ce akwai abubuwa da ake kiransu masajidu saba'a guraren sujjada guda bakwai to in ko wannan ya tabbata cewa sai sun taɓa ƙasa ko kuma sun samu gurbin da ake son su samu domin sujjada ta tabbata cewa ta zama sujjada to ke kin ga kina da gibi fa kenan me yasa gibi domin in dai za a tafi sujjada din nan gurare bakwai nan ne ake son su taba ƙasa su yi sujjada ga Allah ta'ala gurare bakwai to gurare bakwai nan kuwa in dai haka ne to gibin da za mu iya samu a nan shine cewa goshi guri na ɗaya kenan tafin hannu guda biyu ya zama guri na biyu da na uku gwiwa waɗanda su ma guda biyu ya zama guri na hudu da na biyar sannan wancan ɗan yatsa na kafan hagu da na kafan dama babban ɗan yatsa su kuma sun zama guri na shida da na bakwai waɗannan gurare bakwai ɗin ake son su yi sujjada ga Allah ta'ala su fuskanci alƙibla ita gwiwa yayin da kai sujada dama ta kasance ta kafu a kafa a ƙasa kuma ta fuskanci alƙibla hannayen nan guda biyu tafin hannu in aka duba aka ɗora a kasa shi ma ya fuskanci alƙibla goshi yana ƙasa ya fuskanci alƙibla 'yan yatsun nan su ma ana so a kafa su manyan 'yan yatsu guda biyu na kafa a kafa su a kafa a ƙasa a ƙasan nan suka ka fito su ma sun fuskanci alƙibla to amma in yaro yana hannu a rike to fi ma da yanzu abin da zai faru shine kenan da gurare shida aka yi su jira ba gurare bakwai ba to in har abun nema a cikin sallah shine gurare bakwai su yi sujada ga Allah to ke kin rage kenan kin zama gurare shida ne suke sujada ga Allah ta'ala to wannan zai iya kawo miki gibi ta cikin wani bangare na sallah ɗinki saboda haka nasiha a nan shine cewa mafi girma in yaro yana yin wannan kuka to kada ma a shiga sallah ɗin idan kuma sallar ake yi ya fara kukan ko ya tashi daga bacci to a yi wani abu na karanta gajerun surori a kai ga yin sallama sannan a je a fuskanci yaron a ɗauke shi kukan da yake dama yaro an san shi da kuka ai yana cikin kukan ba yana nufin a ɗan sa hannu a zakulo shi a ɗan shi ba kamar yadda wasu suke a wasu gurare misali waɗanda ba su san addini sosai ba amma dai musulmai ne misali a wasu gurare kamar karkara da sauransu an ce wasu lokutan za a ga mace wai tana ba da mama yaro yana shan mama tana yin sujada tana sallah kuma yana cikin shan mama ta yi ruku'u ta taso da wannan abubuwa duk rashin sanin fikihu ne da yadda abubuwan ya kamata su kasance to ala hal mun bata lokaci akan wannan tambaya saboda tana da muhimmanci wannan dai a takaice shine abin da ya dace ba yanda ke kike ainihin bayyana abubuwan to ko kuma ma ki goya shi mana in sallan za a ki kafin ki shiga sallan sai ki goya shi a baya ki ta sallolin ki har ki idar to Allah dai ya sa mu dace wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin amsoshin fikihu kenan to yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar domin yin bita akan su da kuma jin mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban shirin namu ne daidai da Allah zai dubi ne akan zaman sauraron shari'ar Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara wanda gwamnatin jihar Kano ta shigar da kara akan sa kan cewa ya yi kalaman batunci ga ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah ya sa tsarkaka zargin da malamin ya musunta kuma ya ce ba shi da ma tushe balantana asali ko makama inda ya ce sabanin tuhumar da ake yi masa yana rusa maganganu ne na batunci da aka yi akan ma'aiki da suke rubuce a cikin littafai a cikin shirin namu na yau da dar Allah za mu je martani ne wanda lauyin shak abdul nasir kabara suka mayar dangane da yadda zaman kotun ya kaya musamman ma abin da ya cika kafofin yaɗa labarai na umarnin da kotun ta yi na yi masa gwajin kwakwalwa da sauran bayanai da suka shafe zaman sauran shari'ar sai a biyo mu sannan hankali domin jan cikakken shirin. To kamar dai da na ambata cewa shirin zai je martanin tawagar lauyin shak Abdul Jabbar Nasir Kabara ne akan yadda zaman sauraron shari'ar sa ya kasance a ranar biyu ga wannan wata na Satumba na shekara ta 2021. Kuma za mu kawo bayanin da babban lauya mai jagorantar tawagar lauyin shak Abdul Jabbar Nasir Kabara ne ya yi wato barista Sale Bakaro a zantawarsa da kafar labarai ta Kibla FM inda da farko aka fara tambayar sa akan abin da ya faru a zaman sauraron shari'ar sai ya ce wato abin da ya faru dama a zama na ƙarshe wanda kotu ta yi a baya alkali bayan ya saurari suka da mulan shakar jabar muka yi akan abubuwa guda uku na farko izini wato fiye da attorney general ya bayar wasu senior advocates of Nigeria mutum hudu sannan mun yi suka a kan wato appearance ko kuma halartar su kansu wadda za su iya zuwa gaban karamar kotu kamar ita kofar shara ko ta kofar kudu sannan kuma mun yi suka a kan abin da suke kokarin yi na kokarin canza da'awa abin da suka kawo na tuhuma ko zargi na farko ranar 16 ga watan julai to sun zo su yi kokarin cewa za su janye wancan su canza ta da wani abin da ake kira charges abin da ya kamata alkali ya yi shine zai yi kwarya kwaryan hukunci wato abin da ake kira ruling ba wai hukunci na karshe ba a zaman baya kamar yadda na ce ya daga zai yi kwarya kwaryan hukunci ne ba akan suka guda uku da muka yi ba sai dai akan abin da su san wato sun advocate suka kawo cewa muna da damar yin suka amma mun zo kafin lokaci wato ba lokacin ne kamata mu suka ba ya kamata a ce mu jira sai sun karanta sabon cajin su sannan in muna da suka ce mu kowa ya kawo ra'ayinsa muka ce a'a ai maganan cewa ko an riga an gurfanar da shi ko caji ko menene an riga an yi tun july 16 saboda haka yanzu a matsayin da ake in ma abin da suke faɗa kenan to muna da dama daidai ne mu suka a wani lokaci sannan kuma abu na biyu ma tun da muna suka ne a kan ainihin tsayuwarsu a gaban kotun ita kanta da kuma maganar canza da a wanda suke son su yin da kuma ita kanta inda da atom general ya bada suka ne akan abin da ke kira competence na wa'annan abubuwa ɗin abin da hankali zai kama shine sai kotu ta ɗauki matsayi ta tantance cewa eh wato halartar su kotun ya halarta za su iya bisa doka sannan canza jawabin karan a dole sai kotu ta yi determining wannan ne kafin ma a zo ga maganin cewa to ku zo gaban kotu saboda in ka riga ka bar su ka ce to ku zo ku karanta charges din sabo ka riga ka yi hukunci kenan to alƙalin da ya zo maimakon ya yi ya ɗauki matsayi a kan cewa sukan da muka yi akan abubuwa guda uku nan yana bisa ƙa'ida ko ba bisa ƙa'ida ya ce shi a wajensa kawai ba dama mu yi wannan suka ɗin dole sai an karanta wannan sabon caji. Abin da ya ba mu mamaki da watakila ma tsoro sai ma ya tafi ga baki ɗaya ya ma yi maganganu akan maganar canza da awa, da kuma maganar ita siyat ɗin cewa attorney general yana da dama ya ba su wannan izini dokar da ya dogara a kai ya yi daidai haka kuma maganar canza da awa shi a ra'ayinsa yana ganin cewa malamai sun tafi akan cewa eh za a iya canza da awa a ƙa'idar shari'ar musulunci abin da ya kamata su gane a nan shine su fa FAN din nan ba su ma mai da martani a kan soke-soken da muka yi wa nan guda uku ba Abin da kawai shi shugabansu ya tashi ya magana a kai shine mun yi riga malam masallaci na kawo suka din a wannan lokacin da muka kawo saboda su ba su ba da amsa ba alkali baya yin hukunci dole sai ya ji bangare guda biyu mu mun riga mun yi jawabi su ka so su yi ba to ina ne ya samo nasa dalilan har da ya zo ya soke duk matsayin mu ya ce suna ana da dama a canza da awa a SAN za su yi tsayawa a karamar kotu wane ne ya ba shi hujjojin a ka'ida ba alkali bane zai samo dalilai da kuma bayanai wanda za su kalubalanci abokin maganar lauya dole da sai ya basu sun bada ansa ne amma kaga kenan ya zama to kamar cewa shi ne mai amsa karin kuma shi ne da yin hukunci to sai muka ce musu to shi kenan da muka tashi muka ce to mun ji matsayin da kotu dauka amma a bisa ka'idar shari'a section 277 wato 277 na Nigerian constitution da kuma shi kansu wato section 6 na shari'a court law 2000 na Kano state ya ba da dama hakkin ɗaukaka ƙara akan kowane matsayi da alkali ya ɗauka ma wanda da yake jin hukuncin bai masa ba. kuma muka to shi kenan yanzu muna da right muna da dama mu ɗaukaka kara akan wannan ƙwarya-ƙwaryan hukunci da ya saboda muna gani gabaki ɗaya saba ma doka. Ya karya wato hakkin ɗan adam na hakkin sauraro ma na shi kansa wanda ake kara a gaban kotu. sai alkali sai ce to ya ji ya yadda cewa muna da daman afil kan abubuwan da ya yi na maganar karanta kara yanzu tsayawan yan da maganar fiyat amma shi yanzu ba zai tsaya ba dole a karanta wannan sabon caji ne. wannan right of appeal da muke shi na akalla kwana goma sha biyar tunda kwarekwarar hukunci ce sai ya ce ba zai ba mu wannan kwana goma sha biyar din a gwada abin da ya yi na maganar cewa a karanta sabon caji ba shi yanzu dole ne a karanta sabon caji a gaban kotu wannan kotun sa kuma wannan shine fahimtarsa kuma ya riga ya yi hukunci sai muka tashi muka ce masa amma ba daidai bane a ka'idan doka hankali ma ba zai kama ba tunda kai abin da mu ba mu yadda ba kuma akwai kotuna biyu uku a saman ka ba yadda za a yi kuma ka tursa samu ko ka tursa su ne amsa kara cewa yanzu dole a karanta masa sabon caji sai ce shi ya yi rulin saboda haka mu zauna dole a karanta sabon caji sai muka ce to muka gaya masa strictly straight muka ce masa gaskiya ko an karanta sabon caji wanda muke wakilta shaggar jubar ba zai ansa ba abin ya so kawo hayaniya har aka fara hayaniya a kotu mutane suna hayaniya sai dai aka samu aka yi shiru sai muka yi shiru muka zauna muka ci to shikenan ne abin da zai amma dai wannan shine position din ba zai ansa cajin ba aka karanta masa caji tuhuma tuhume tuhume guda hudu cewa eh, ya yi kazafi ya ci mutunci manzo abubuwan da suka tsara a sabon caji din sai shiru kamar yadda muka faɗa kotu sai bai ansa ba to dangane da batun da ake na cewa alkali ya bayar da umarnin yi wa shak abdul nasir kabara gwajin kwakwalwa da kuma duba kunnuwansa ko yana jin magana ko kurma ne an tambayi barista bakaro akan hakikanin abin da ya faru akan wannan batu ga dai abin da ya ce bayan an karanta caji akwai bayanin da shi san su na san din ya tashi yayi cewa tunda abdul ya yi shiru bai ansa cajin ba da ce ya fahimta ba kuma bai ce ya aikata ko bai aikata ba wai a je asibitin da ake duba kwakwalwar mutum ko iya da lafiya da kuma asibitin da ake duba kunnen mutum ko yana jin magana ko baya ji saboda a tantance eh, cewa wai yana da ma hankali tukunna sannan kuma yana jin magana ko baya ji wannan mu a wajen mu kamar cin mutum muhimmanci ne saboda na farko wannan ba da aka su gaban kotu ranar 16 ga watan Julai da daddare ka kawo shi aka kunna fitila aka karanta wancan FIR na farko ka tambaye shi ya ce maka bai aikata ba ya fahimci duk abinda da suka faɗa kuma bai aikata ba ya fito yi magana ce duk abin da ake zargin da shi wannan ba magana ba ne sannan kuma duk wanda ya san Sheikh Abdul Jabbar malami ne eh, an san shi an san iyayensa an san background ɗinsa an san mutuncin da gidan suke da shi kuma an san institutions daban-daban makarantu daban-daban inda ya je karatu sannan wani ya tashi ce wani wai a je a duba kwakwalwansa a can ko dawa ko ne asibitin Murtala a je a duba kunnensa sai alkali e e ya mu cewa to ga roƙon da ya ne yake ya yi roƙo bisa wani sashi na shari'a court uh, criminal justice abin nan administration na Kano State me za mu ce sai muka tashi muka ce a mu ba mu da wani abin da za mu ce <laughs> wannan ba ma issue bane wanda suke ma wani hankali zai kama balle mu ba da wani ansa duk abin da kotun nan ta ga dama kawai ta zo ta yi ba mu da wani abin da za mu faɗa abu na karshe abin da ya ba da mutane mamaki mu ma kuma ya ba mu mamaki shine alkalin sai ce to daga yanzu ma sati biyu ne za a dinga zama a shari'an nan idan mun ga dama mu je mu yi appeal ko mun yi appeal ko mu yi appeal ba shi ba zai tsaya a shari'ansa ba kuma sati biyu zai rinka rinka to kaga wannan wani abu ne wanda suke dole mutum dole eh, mu sha jinin jiki mun ji tsoro gaskiya saboda wato kenan kamar ya zo da wani sabon tsari ne kyan shari'a duk abin da za yi a shari'a komin kyansa idan daga ƙarshe kotun sama ta zo ta ce ai kotu ke kotun ƙasa ba ki da hurumi kaga kawo har da kanka a banza kawo hal da mai kara a banza kawo hal da lauyoyi a banza kawo hmm. hal da dukan al'umma a banza saboda ishu na hurumi shine shine wani abu shine bedrock shine foundation duk kotun da baka da hurumi akan abu idan ta aikata shi wahalarwa ce kawai ta banza kotu sun ta zo za ta rushe ne baki da duk abin da ka yi. Mu cewa muke a tsaya a bi shari'a nan yanda ka'idan shari'a din ya ce. Mu client ɗinmu na hannu mun kwantar masa da hankali mun ce masa kotu ce a bi abubuwa da su tsari a hankali a yi abin da ya dace. Mu abin da muke so a yi kenan. alamu sun fara nuna cewa ba wani garanti cewa za mu samu adalci a gaban wannan kotu amma mun gaya masa open to sai muka ce masa za mu ɗaukaka ƙara ba mu yadda ba duk abin da ya duka ya san a doka kuma ya ci mutuncin client ɗinmu ya karya masa hakkinsa na ɗan adam. To akan tambayar da aka yi wa barsa Salabu Karo akan matsayin yin shiru ga wanda aka shigar da kara a kansa a gaban kotu bayan an karanta masa tuhuma ko menene matsayin hakan a doka sai ya ce in an kawo ka kotu karon farko da aka karanta maka sai ka ce sai kai shiru kai baka ce ka fahimta ba kai baka ce baka yi ba kai baka ce a ƙarya ba ne duk baka yi komai ba sai kai shiru a jinka ko baka ce ka yadda ba to provision din ACJL wato kundin tsarin tafi da laifuffuka da shari'unsu na jihar Kano ya ba da daman cewa a yanayi irin wannan alkali yana da dama ya ba da umarni wa asibiti wacce take ta kware a bincika an yi wannan lafiyar ta kalau yana ma jin magana ko baya ji wannan idan ya zama to kana da tabbas alkali yana da tabbas ya san cewa wato bai taba ganin mutumin nan ba bai san shi ba bai taba jin wani sa ba to kaga wata kila abin da dokan yake hasashe shine ta yiwu an kawo wani mutum wanda ba shi da hankali ko baya jin magana a gaban kotu don haka sai kotu ta bada umarni a ji a yi wannan bincike to abin da muke cewa shine a kes din abdul jabbar bai kamata a yi amfani da wannan doka ba saboda mai saboda na farko mutum ne an kawo shi gabanka mm. an kawo shi karon farko ran shashi daga watan julai ka masa tambayoyi ka ji abin da suka faɗa kawai yace ya fahimta ka aikata bai aikata ba ko kuna da abin nan shaidu eh muna da shaidu zamu kawo shaidu mu a zama na gaba ka yi su shaidu eh su ji su kawo shaidu an yi wannan da shi ko mutum ne sanannen mutum ne an san shi mutum ne mai wa'azi kafa kana jifansa da wannan kamar wani kamar wani wato implied kamar kana alleging wani allegation ko kana implied cewa ba shi da hankali ko ba da lafiya ne kuma sun san abin da yasa yi shirin nan na riga na tashi na ce ma kotu kafin ma a karanta charges cewa ba zai ansa ba hmm. don kotun ba ta da hurumin yin wannan abun a lokacin mun ga mun gaya masa ya san dalilin da yasa yi shiru saboda ba daidai ne wannan magana cewa ko a jiya bincike lafiyan kwakwalwansa ko yana jin magana ko baya ji wani wani abu ne wanda muka ɗauka kawai kamar wani kaskantarwa ne da wulakantarwa gaskiya to dangane da matsayin lauyin shaka abdul jabbar akan gwajin da alkali ya buƙaci a yi masa ga abin da barista bukaro ke cewa mu abin da muka ce shine da kotu ta bada umarni ko mun ce ba ruwan abin da kotu gada ta yi ba za mu iya resisting ko a zo kama shi dambe da mutum ko a duk wannan ba zai faru ba abin da muka tabbatar wa shi in charge na correctional center na kano state ah, na kurmawa prison shi ne duk lokacin da suka zo ya Allah a nan cikin prison din za su yi shi gwaje-gwajen ko kuma ana bukatan a tafi da shi asibiti ne a je a yi dole akalla biyu daga cikin tim din lauyoyin shi Sheikh Abdul dole ya zamanta to muna wurin ba za mu ba su kawai firin su rubuta firin su ga dama ko je su masa wani tambayan rashin hankali ko wani abu ba wani escorting wani a cikin firin za a yi za mu je in kuma asibitin ne za a je duka wulbi shi in charge zai faɗa mana cewa to ga abin da su asibitin suka kawo masa na wasiƙa bisa umarnin da kotu ta yi so za mu yi escorting ɗinsa mu je mu ga meye ne suke so su yi din amma mun san cewa wannan wani abu na da sun da bashi da wani tushe ba dalili sun san dalilin da sa bai ansa tuhuman da ake musa ba a tambayar da aka yi wa baristan akan shirin lauyan shaka abdul jabbar nasir na ɗaukar ƙara kuwa ga abin da barista bakaru ya ce Eh, idan kotu ta yi abin da ke kira interlocutory ruling ko kwarekwarin hukunci dama ka'ida din shine kana da kwana goma sha biyar ah, wadda shike an baka dama ka yi nazarin abin da ita wannan kotu ta yi in ya maka ba cikin wannan kwana goma sha biyar ka shigar da ɗaukaka karanka a ita high court wato babban kotu na jihar kano to yanzu mun faɗa masa mun ce masa ya ba da umarni cewa registry wato su masu cikin record magatakardan kotun ya gaggauta rubuta mana kwafin shari'a na duk abin da ya faru tun daga farko muna son record na kwafin shari'a a sa stamp a yi certifying a bamu shine za mu nazarta don mun ƙara duba maganganun da ya da matsayin da ya dauka. daga ciki zamu za mu cire dalilanmu na ɗaukaka ƙara. In Allah ya mana alkawarin cewa ranar Monday mun riga mun biya kuɗi na maganan ba da kwafin shari'a za mu karɓi kwafin shari'a kuma in Allah da ba zai wuce talata zuwa laraba ba za mu shigar da atil ɗin a nan High Court na na Kano State saboda su duba su ga abin da muke ƙorafi a kai kuma su ɗauki matsayi. To jama'a mu saurari lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole a nan za mu ja lizamin shirin wanda muka saurari ƙarin bayani a cikinsa daga bakin barsa Sale Bakaro shugaban tawagar lauyi masu kare shaka abdul nasir kabara a hirar ta hada shida kafar yada labarai ta kibla fm sai a saduwa ta gaba da allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokaci a madadin kwa kwanakin ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. su da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namuna wannan lokacin kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. jiragen yakin isra'ila sun kaddamar da hare-hare a yau a kan yankin zirin gaza da ke palestino tashar rasha ta ta ba da rahoton cewa jiragen yakin na isra'ila sun kaddamar da hare-hare ne da jijjifin safiyar yau a kan yankin hani yunus wanda yake cikin zirin gaza tare da rusa wasu wurare mallakin dakarun ƙasa rashin soja na kungiyar hamas kamfanin dalancin labaran safa ya ba da rahoton cewa jiragen yakin na isra'ila sun kaddamar da wasu hare haren a yau a yankin rafa da ke kudancin zirin gaza inda 'yan gwagwarmaya suka mayar da martani da makamai masu linzami a kan jiragen duk da cewa ba su iya kakkaɓo su ba gwamnatin yahudawan isra'ila dai ta ce ta kai harin ne sakamakon harba wani makami mai linzami da aka jiya daga yankin zirin gaza zuwa wani sansanin yahudawa 'yan sharuri zauna da ke kusa da yankin nazirin gaza wanda ya sanadiyar jikatar yahudawa shida firaministan kasar iraki mustapha alkazimi ya gudanar da tattaunawa tare da shugaban majalisar tsaron ƙasa a kasar iran admiral ali shamkhani tashar al'alam ta ba da rahoton cewa a yan tattaunawar da ta gudana tsakanin alkazimi da kuma shamkhani a daren jiya lahadi a birnin tehran bangaren biyu sun tattauna akan muhimman batutuwa waɗanda suka shafi batun tsaro tsakanin iran da iraki shamkhani ya bayyana ayyukan haɗin gwiwa na tsaro tsakanin iran da iraki da cewa suna gudana kamar yadda ya kamata duk da cewa wannan ba zai hana samun wasu matsaloli nan da can ba ya ce ɗaya daga cikin matsaloli da ya kamata a ɓangaren biyu su mayar da hankali a kansu shine batun tsaron iyakokinsu da kuma ƙara sanya ido kan duk wani abin da zai iya kawo matsaloli a kan iyakokin. To masu sauraron mu da kuma wani ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ni Hassan barka da na kasance da ku ke cewa ku tarbe ni a cikin shirin na rana.